a malam tana nan daram daram to masha Allah da iko Allah da farko me zaka ce a game da yaki da Boko Haram da sojojin Najeriya suke ta yi kwanan nan to alhamdulillah game da yaki na Boko Haram inda za a tuna a baya lokacin da aka soma wannan masifa ne na jawo hankalin gwamnatin lokacin akan cewa wannan ire-ire wannan abun sunayensu sun bambanta amma irin su ɗaya da wanda yake faruwa a, Somalia da hmm. Afghanistan da Pakistan da arewacin Kenya da, su ainihin kasashen larabawa hmm. da, Mali da sauran sauransu amma lokacin a gwamnati bata so wannan abun ba bata ji ba kuma talakawa sun gane yanzu abin da nake faɗa da da iko Allah kuma tun da aka yi sauyin nan aka samu ci gaba mm. domin shugabancin nan gaba daya na soji da na ainihin masu bayanin sirri da sauransu na da da na yau a hannun riga ne mm. tsakanin su mm. domin na da din kamar zaka iski abubuwa da dama zaka ga cewa ba su so ma su yaki wannan masifan ba ta fuska ɗaya na laluma ta biyu ta karfi kowa ya sani cewa an raunana mana harkar tsaro din nan kuma da sanin gimnatin tarayya na lokacin kuma sojoji a filin daga sun cafadi to alhamdulillah soja an samu shugabancin kore kuma wanda aka nada su din nan dukkan su sun san wajen mm. shi marshal abubakar sadiq shi ma na wajen ne mm. domin ya zo ne ya dade a maiduguri ya san borno gaba daya balle ma eh, eh, Lieutenant Yusuf Buratai shi dan dan Borno ne ma sannan kuma manyan masu bayanin sirri sun a kai da fata a kan cewa ba kamar na da ba ne. idan na sakiya da na kasa suka kai musu bayanan sirri ana ajiye su ba a amfani da su hmm. domin wata abubuwan ta boye abubuwan boye ne yanzu zahiri an ci garaba gabari an shafe su ba inda da ke da Boko Haram su tattaru irin na da a je tsiyar kilomita ah, ah, dari zuwa dari biyu hmm. a yi barna a yi kashe-kashe kuma su dawo inda suke kai sai ana yi da gaske ne ah. kuma ba a rufe musu kofan da za su ba da kai su bar wannan akidan nan su dawo a yi sulhu duk wannan kofan wannan ma an bude musu sannan kuma wanda suka ki ji ba za su ki ganin abu ba. Sojojin Najeriya akwai raɗe raɗin cewa za su shiga cikin maganar yaƙi da ta'addanci a duniya wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta na gabas ta tsakiya da makamantansu. A kun ji wannan labarin a matsayin ku na masu sanin abin da ke kaiwa ya koma a siyasance? Mun ji wannan labarin kuma mun karbe shi daga hannu biyu domin a baya hmm. ma duk da cewa kasashen yamma ne suka jagorance wannan abu akan hmm. cewa za su zo su taimaka. Hmm. Gwamnatin lokacin ta ki yarda domin idan aka shiga da dama abubuwa na sirri za su iya su fito ba su ba da haɗin kai ba sun yi sun yi abun ya gagara suka koma suka kabar abu a cewa da su sunan ana yaki da ta'addanci amma alhali kuma bayan fage wani abu daban ne yake faruwa yanzu shiga na Saudiya matsayinta na jagora a wancan yanki na gabas da tsakiya kamar Najeriya Afirka sun dace ne su hada kai domin su ma suna shan wahala da abubuwan da suka gani misali abin da ya shafi Najeriya misali zaman zamanta na jagora zai shafi makabtan Najeriya Niger Chadi da Kamaru har ya kai ma arewaci can hali shine abin da ya dace a ce Najeriya ta shiga kamar Saudiya take jagoranta kasashen da suka sha fama da waɗannan abu irin su Urdun da su Masar da su Turkiya da sauransu. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama.